ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأسبر Sha 17 ga watan ramadan 1436 wacce ta yi daidai da hudu ga watan yuliyo shekara ta goma sha biyar. muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa mai saurare daga jami'u ya obai da al babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna jiya mun kwana a aya ta ɗari da biyu wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani waɗancan alƙaryu kama daga mutanen annabi no adawa samudawa mutanen annabi lot sannan mutanen annabi shu'aib allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu samu wani alkawari daga waɗannan mutane ba hasali ba mu ma samu mutane nan ba in ba fasikai ba to yau za mu tashi akan aya ta ɗari da uku ayar da za ta karantar da mu wato wa'azozi da darsa da dama ita ce tarihin annabi musa alaihi salatu wassalam a dunkule abinda tarihin zai karantar da mu shine abinda allah subhanahu wa ta'ala ya nufa ko kuma zakaran da Allah ya ce zai yi cara ko ana mazuru ana shaho sai yi. babu wani mutum da ya isa ya sauya nufin Allah babu wani mutum da ya isa ya daƙila manufar Allah subhanahu wataala abinda kaga bai yiwu ba dama can ba rubutacce ne a wurin Allah abinda kuma ka gansa yadda ka ganshi haka din nan haka Allah subhanahu wataala ke so ya gansa don haka idan ka gane haka sai ka huta wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma wannan magana ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai yaro ni zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfaz ihfazillah tajidhu tujahak ka kare dokokin Allah subhanahu ta'ala Allah ma zai kare ka sannan ka kiyaye wato al'amura na Allah subhanahu wata'ala za ka samu taimakon shi gaba gare ka sannan ci gaba da bashi labari ka sani cewa idan al'umma duk sun tattaru akan duk abin da za su tattaru in ba nufin Allah ba ne bai zartuwa idan kuma duk sun rabe akan abin da Allah ya haɗa ɗin sai sun dawo sun haɗi wannan shi ne abin da za mu karanta annabi musa kamar da muka sani yadda za mu karanto za mu tashi akan aya ta 103 insha Allah malam bismillah in ya mala ya karanta za mu dan tattabo kissan sannan mu dauki irin abin da muke ganewa na darasi sannan kuma mu yi kokarin amfanuwa da shi saboda har kullum idan ka ce za ka yi fada da nufin Allah kai kake cikin wahala Allah subhanahu wa ta'ala zai zartar da abin da ya ga dama kuma kai ba abin da zai kare ka da wannan abu in ba bakin ciki ba malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yanzu gashi ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan duk an halakar da waɗancan wato alƙaryu gaba ɗaya in ka koma ƙasa hal ataka hadisu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka iznadahu rabbuhu bilwadil wadi al muqaddas tuwa ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى آيوي كجيك كرا فرعون زواج الدين الله سبحانه وتعالى sannan abu ne da kowannen mu ya sani annabi Musa alaihi salatu تاسوني ya taso ne a cikin wata irin gwamnati azzaluma domin an ce cikin abin da ya zo cikin isra'iliyat fir'auna din wani boka daga cikin bokayensa ya yi zanen ƙasa ya ba shi labarin cewa za a yi wani yaro wanda zai zo zai kwaci mulkin kada karfi a don haka sai ya ce to abin zai faru shi mai kwarmin ido ai yakan ɓare ne da wuri ya kamata in daƙi abin nan tun da har dai wai an gano an bani labari to abin zai faru ya kamata in tsaya in tarbi abin nan da wuri don haka sai fir'auna ya ɗauki matakin idan mace ai fir'auna shine farkon mutumin da ya fara kawo abin da ake cewa antinenta wato gwajin ciki ko kuma awo a gani ba na'ura gare sa ba amma ya ɗauki zaratan mazaje waɗanda za su dinga sintiri suna kai komo ana bincike wace ce take da ciki sannan cikin ya kai wata nawa mai ta samu idan ta haifi mace to shi kenan ita ta tsira za a bar wannan yarinya saboda a tunaninsa mace ba bakin wani abu take ba bare a yi tsammanin za ta iya zamewa barazana amma idan namiji ne to za a kashe shi kai tsaye za a kashe shi to amma ka duba hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala abinda nake cewa tsoron abu baya kare ka daga shi sannan kuma gudunsa bai hana ya bi ka sannan fadawa abin bai sa kuma ya same ka an ka gane wannan zaka samu sauki a cikin rayuwarka masu iya magana suna ce rubba jari'in kutibat lahu salama wa rubba kha'ifin yalqa hatfahu wa katfa ta yi ba mamaki akwai wani mutum jarumi ne zai ta san ma hadari ya fada wa hadarin amma kuma ba a rubuto masa mutuwa a cikin wannan hadarin ba sau da yawa mutum nawa ne zaka ga an datsi wannan hanya ana fashi amma yayi ta maza yayi ji ya biyo wannan hanyar yana gudu kuma sai ya sha amma kuma sai kaga wani kuma shi in ya bi hanya ajalinsa sai ya sauka wannan ya faru da yawa sannan ba mamaki akwai wani mutum shi matsoraci ne yana tsoron wani abu har karkashin gado abin yakan bisa ya in masa don haka fir'auna sai ya dauki mataki wani mataki ya dauka zan kakkashe mazaje yuqattilu abna'ahum wa yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum za a kakkashe mazaje sannan kuma za a bar maza wato za a kakkashe abin nan mazaje sannan a bar mata ana cikin haka ana cikin haka amma Allah subhanahu wa ta'ala da yake shirin sa ba irin na mutum ba sai ga yaro an zo mahaifiyar annabi Musa waɗannan mutane suna sintiri aje aje aje tana haifa ɗan nan Allah subhanahu wa ta'ala sai mata ilhama wa auhayna ila ummi Musa an arda'i fa idza khifti alayhi fa Alkihi fil yam wala takafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa minal mursalin wannan ita ce tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka haɗa umarni a lokaci ɗaya kuma suka hada hani sannan kuma suka hada bushara kuma suka hada insha'i ji malaman balaga Ga shi dai tana tsoro me za ta yi aka ce aka ki ji tsoro ki shayar da shi nono idan kika shayar da shi sannan ki ɗauke shi da kanki ki je ki jefa shi a cikin teku za mu dawo miki da shi wannan ɗana ki shi zai jagoranci duniya a wani zamani mai tafi babu wanda zai yi wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka duba ka ga mutumin da bi yake yi a kawo ya kashe yanzu kuma sai ga ɗan hashi ya zo har gida hausawa suna cewa mai neman kuka bari an jefe shi da kashin awaki to shi dama can kukan yake so sai kuma aka jefe shi kana ga shiru zai ko zai bara to shi bi yake yi ya biya nemo ya kashe sai kuma ga abun neman ya zo har gida kana ga abun nan zai sha in ba shirin Allah ba wa haramna alaihi almaradi aka haramta masa duk wani al'amari wanda zai sha wanda zai sha na nono Allah subhanahu wa ta'ala ya hana fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa huwa lahu nasihun yar uwar annabi Musa dama abin yar uwar mahaifiyan an tura take je ki bincika mu ga me zai faru duk wacce ta zo daga cikin irin wanda suke rainan yara dan dama ada ce suke da ita kamar irin ta larabawa yan an haifi yaro akwai masu raino su za su shayar da shi har ya kai yaye sannan a dawo da uwarsa shi saboda su a nasu tsarin wato yaran su ba su so ya mutu dan yare ya fi zama da karfi a cikin ƙauye fiye da birni don haka sai yaro ya tashi da yarensa yaran ba zai mutu a bakinsa ba aka zo duk wacce ta zo da mamanta Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ma annabi Musa an san wannan nono sai yar uwar mahaifiyar ta ce ah, to ai ni ba matsala akwai wacce na sani kai ban taba ganin ta bai wa ainihin wani yaro nono ya ki ba ko in nema muku shi in nema muku ita aka ce ki kawo kaga wannan fa yana tafiya ne da sanin Allah da tsarin sa da shirinsa. saboda abin da zaka bi ka nemo ka kashe yanzu a gidanka kuma hawai kai ka yadda a nemo wanda zai ba shi mama matarsa ta ruɗe sa tace la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada karka kashe wannan yaro mu shi dan na gansa yana da kyau kuma zai yi kamala zai kuma yi karfi ta yi wuya zanto zai amfane mu anan gaba yace to shikenan ya dauka Allah subhanahu wataala ya shirya aka zo aka bashi nono annabi Musa ya tashi a gidan mutumin da yake kashe mutane saboda yana tsoron mulkin sa kuma ya renu ya tashi kuma a cikin wannan gidan ya fara da'awa ya sha abin shan gidan fir'auna ya ci abincin gidan fir'auna ya sanya sutura daga gidan fir'auna sannan gaba ɗaya kuma ya koma ya zo yanzu ya ce to ni yanzu kuma Allah ya aiko ni kira ka wannan darasi ne baba to idan da mutane suna lura da waɗannan abubuwa wane da nake kinsa dan me zan kisa haka fa Allah ya shirya ma rayuwarsa a lokacin da zai zama abin da zai zama ni ba a yi shawara da ni ba ba a buƙaci labari na ba Ƙila ba a masan inda nake ba to don me zan tsaya in ce wai matsayin da yake sai na ya faɗa da shi sai ka ƙare ka lalace don haka shi sa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari yace sun ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina sannan bayan waɗancan alƙarnu gaba ɗaya da suka shuɗe aka halakar sai muka aiko a bayan su annabi Musa alaihi salatu wasalam da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da manyan fadawansa fa zalamu biha sai suka yi zalunci da wannan aya ba su yarda da ita ba ba su yi imani da ita ba fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin yi dubi ka gani yaya karshen mabannata yake karewa Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya mana bayani falamma ja'atum ayatuna mufsiratan قالوا إن هذا لسحر مبين وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا sun san cewa النبي annabi غسكيان ya kawo gaskiya ne babu tantama babu jayayya amma saboda kiyayya suna tunanin idan muka ce za mu bi wannan yaron kamar yadda fir'auna ke cewa dan lokacin da annabi musa ya je masa sai ya masa wani gatse ya yi goranta masa ce alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sini wa fa'alta التي فعلت fa'alt wa الكافرين كازو ka zo kai dinnan ni ba ni na ɗauki ɗawainiyanka ba kana ɗan ƙanƙaninka kana tsumman goyo muka baka abinci muka baka abin sha muka yi sannan kai aika ka kashe wanda za ka kashe daga cikin mabiyana ka tsere sannan kuma kai ka kasance daga cikin kafirai kai ne yanzu har kai girma zaka zo kamar wa'azi gori ya tashi muna fahimta wa musa قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى النبي موسى يتشد فرعون يا فرعون يا كي فرعون inni rasulun min rabbil alamin ni fa wani manzo ne daga mahaliccin abe baɗe gaba ɗaya an ce fir'auna wato sunan sarautacce amma asalin sunansa mus'ab bin asalin sunansa kenan mus'ab bin am amma fir'auna ainihin sarautacce don haka annabi Musa ya ce lallai ya kai fir'auna ni fa wani manzo ne daga mahalicin abe badai shi ya turo ni ya ce in kira ka don haka duk abin da kake faɗa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafi qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين yanzu gashi mahalicci na subhanahu ta'ala ya bani wani hukunci ni minal mursalin ya sanya ni daga cikin manzanni ya ce yanzu in kira ka gashi nan abin da zan ce maka gashi haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل annabi Musa ya ci gaba da bayani alaihi salatu wasalam haqiqun ala ya cancanta a kaina ni annabin Allah ko kuma mai kwaɗayi ne ni a kaina annabin Allah Allah aqula ala Allah illa alhaq kar in faɗi wata magana wacce ta jibinci mahalicci subhanahu wata'ala idan fa ba gaskiya ba qad ji'tukum bi bayyana na zo muku da hujjoji dalilai gamsassu min rabbikum daga mahaliccinku fa arsil ma'i ka saki tare da ni bani isra'il wato isra'ila da ka kasance ka ɗaɗɗaure su kana kashe su kana wulakanta su Allah subhanahu wa ta'ala ce ka yanta su ka sake su ba bayi bane ba Allah bai yi nufin ya turo bayi don su bauci bayi ba ko bai yi nufin ya halicci bayi don su bauci bayi ba innama ya yi nufin ya halicci bayi ne don su halicci mahaliccin bayin subhanahu wa ta'ala don haka ka sake su daga wannan kangi na bauta ka saka musu mara su yadda suka ga dama bayi ne na Allah kamar yadda kai ma kake bawan Allah subhanahu wataala gashi nan qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin to a wasu wuraren idan ka koma Fir'auna bai riga ya tambayi hujja da dalili ba sai da ya dinga masa tambaya wane ne mahaliccinka qala rabu rabbukuma ya Musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي قاشنا يدن جيروا ما هل تشينا شيني كذا يي كذا يي كذا يي كذا يي كذا in ka koma ƙasa qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un qala rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum majnun qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun ya dinga challenging wane ne mahalicci shi ya halicci mai da ƙasa kuma shine ne ku sai ya duba mutanen sai ta wai ku kuna jin wannan almara yace shi ya halicce ka kai da kake magana ya halicci iyayenka da kakanninka yace to in ko da wannan da'awa za ku zo kai din nan a matsayinka na wanda na raina lallai kai mahaukaci ne ya ce a'a ba hauka ba ce nake ya kai fir'auna Allah ne subhanahu wata'ala ya turo ni in gaya maka abubuwan da ya kamata in gaya maka cewa kai ba Allah bane yadda kake kirarin fa qala ana rabbukumul a'la kai ba shi bane kana da mahalicci wanda yake yana sama da kai sai yace da shi ana qala sai fir'aun yace in kunta jita bi aya in har ka zo da wata aya wato hujja fati biha in kunta mina sadiqin to ka zo da wannan aya in kai ka kasance daga cikin masu gaskiya don a iya sanin mu mun san cewa wato babu wani annabin da Allah subhanahu ta'ala zai aiko face sai ya bashi ayoyi to in dai kai ka zo da wasu ayoyi to ka zo da su ayoyin su ne Allah yake mana bayani a can fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qawman wato lallai daga cikin ayoyi guda tara waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya baiwa annabi Musa ya je ya samu fir'auna wannan yana daga cikin ayoyin da fir'auna yake tambaya wato fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat an aike musu da jini da kwarakwatai da fari da sauransu suna daga cikin ayoyi guda tara da kuma ainihin daga dutse a sararin samaniya kowanne ya ganshi zahiri da kuma sanda ta annabi Musa da hannayensa duk waɗannan suna daga cikin ayoyi da aka nuna wa fir'auna don haka da ya tambayi aya fati biha in kunta minas sadiqin ka zo da wannan aya in ka kasance kai daga cikin masu gaskiya ne ga abin da annabi Musa yi فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نعم ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين الله سبحانه وتعالى يا بام لابارن أئند أكباش ودنن آيوي وهل أتاك حديث موسى إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري باين أن gaya masa waɗannan abubuwa gaba ɗaya ga abin da ake so ka yi kana ɗaya daga cikin fiyayyun bayi da Allah subhanahu wataala ya zaɓa gaba kaɗan in ka koma sai ya ce wa ma tilka bi ka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آيتنا الكبرى aka ce ga abin da ake so da kai za a baka ayoyi manya fitattu jigajigai guda biyu saki sandan nan menene wannan a hannunka ce sanda ta ce me kake da ita yace ina rainon ainihin dabbobi na ne in kada su sannan kuma nakan jingina akan ta in gajiya ta kama ni ina ma da wasu bukatun daban ya Allah subhanahu wataala saki wannan sanda ya sake ta sai ta kasance macijiya sanya hannunka a cikin aljihunka ya sanya fito da shi sai gashi idanu bai iya kallon hannun saboda haske aka ce to waɗannan ayoyi ne su ne za ka je wa da yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' ka je da waɗannan ayoyi hannayenka za su fito ba tare da kuturta ba ba tare da kanta ba ba su gizo ba kuma faso ba ka je ka tunkari fir'aun da waɗannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala ya basa annabi Musa ya rike waɗannan abubuwa sannan ka duba ka ga a nan kuma muke iya fahimtar duk mutumin da Allah ya taimaka babu wanda ya sai don kufar da shi ka duba abin da ya faru annabi Musa ya taso a gidan fir'auna kuma ya gudu ne saboda rahoton da wani mutum ya kawo masa waje a rajulun min aksal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika fakhruj liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin labari aka kwarmata masa cewa yanzu ga shi na ana nan ana wato raɗe raɗin ka ya halatta a kashe ka saboda ka kashe wani mutum daga cikin banu isra'ila bisa kuskure ko kuma ka kashe wani mutum eh daga cikin mabiya fir'auna bisa kuskure don haka fir'auna ya ce a zo da kai annabi musa ya kama hanya ya gudu zuwa madiyan Allah subhanahu wata'ala ya ce to wannan wurin da ka gudo ma nan kuma nake so ka koma ka yi da'awa kai ka duba kaga an kai ne yaya za ka yi kuma in bacin taimakon Allah subhanahu Ta'ala ya kake tsammani za a yi shi yasa a wasu wuraren وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون على يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أذري نفرقوا لي فارقا ويتي يا الله بنكي wannan sakona ka ba amma ka san mutanen nan suna nema na ruwa a jallo don sun ce jini ya halatta Allah ya ce wurin da ka gudo nan ne kuma muke son ya koma fada fada wa'azi ta in ba wanda Allah ya taimaka ba kana ga ta yaya zai a can kuma ka koma irin abin da ya fara faɗa kenan qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an inni akhafu an yukadzibun ya fara kawo su azab uzurori Allah na kashe rai sannan kuma ni baki na ma magana ba ta bayyana in dai ba haɗa na zaka yi da amini na haruna ce duk ba matsala abin nan dai da kake gudu ka koma ka kira wannan kafiri malamai muna fahimta shi yasa ka raba ka kiyaye al'amarin Allah idan ka kiyaye ka gane sai ka huta amma idan ka ce za ka yi sa'in sa da abin da Allah ya nufa ya tabbata a cikin an ce littafin annabi Dawud abdi anta tuhibbu wa ana uhibbu kai bawa na kai kana so Allah ya ce shi ma subhanahu wata'ala yana so fa in sallamta li ma urid istarahta wa ahrata ghayrak in ka sakan mani abinda ni nake da bida zaka huta sannan kuma zaka huta shi da waninka wa in abaita an tusallima li ma urid in ko ka ka sallama mani ni abinda nake nufi kuma na zana na rubuta na yadda fa wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da kuma girmana na alaika duniya zan ɗaura maka wannan duniya tarkudu fiha rakdal wahshil bari za ka dinga terere kana kai komo a cikin wannan duniya kamar yadda dabba take kaiwa ta komo sun ya kunu illa ma'urid sannan a ƙarshe ba abin da zai faru sai ni wanda ni na so ni Allah to in ka gane wannan sai ka huta amma fada dan me ya za a yi mai yasa ba mu san wane ka a wannan duk babu inda zai kai ka kai faɗa da mutumin da Allah shi yake so kuma shi ya zaba man adali waliyan faqad adantuhu bil harb don mutumin da ya kiyayya da wanda ni na zaba na daura masa irin aikin da na so yayi kuma na yarda da shi to ya shirin yaƙi da ni shine abin da ya sami fir'auna bayan an zo annabi Musa alaihi salatu wassalam قال إن كنت جئت in kunta بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين annabi Musa ya anshi wannan aya yana zuwa aka ce ya samu fir'auna da manyan mutane a cikin taro sai ya saki sanda an ce kamar yadda aka samu daga ibnu abbas radiyallahu anhuma yana zaune sai da ya tashi zai gudu sai da ya nemi taimakon annabi Musa kai Musa kama abin ka kama ta annabi Musa ya kama don ai ita tana tafiya ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yadda kaga taguwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda za a gina masallaci kowa na kokarin ya jata annabi ya ce da'uha fa innaha ma'mura kowa ya bar taguwan nan tana tafi ne da umarnin Allah subhanahu wataala to wannan maciyar ma tana tafi ne da umarni in aka sake ta in bai gudun ba tana iya haɗe shi me zai faru babu to don haka nan sai nemi agaji annabi Musa alaihi salatu wassalam sai aka ce sai kama abinsa gashi nan wa naza'a wa naza'a yadahu annabi Musa sai ciro hannunsa fa idha hiya bayda sai ga hannun nan fari fat idanu bai iya kallon wannan hannu lin ga gama abota kallo kowa ya ganta tar yadda ka san walqiya baka iya kallanta sai ka sun idanunka kasa saboda tsananin haske to bayan an yi wannan gaba ɗaya, mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya shirya ko ya nufa da shirya yakan iya gane abu ɗan kankani tun ma yana kankantansa amma wanda Allah bai nufe shi da shirya ba ba zai gane ba a lokacin da annabi Musa ya yi irin waɗannan ababe Allah sai ya ba mu labari a can wala Ayati na kulla kullaha fakazzaba wa ba dukkanin ayoyi waɗanda za su iya jan hankalin fir'auna an nuna masa amma sai ka sannan ya ƙi waɗannan ayoyi har ma yake cewa ƙala a ji na, menene ƙala a ji menene ku bani ayan mana litasharana a'a ba nan ba can cikin tsohon nake nufi ko ina larabobi suke ne <laughs> wala kadi a raina hu na kulla faka zaba wa aba kala a ita na litukurija na min ardi na bi ya musa shin ka zo ne yanzu ka fidda mu da sihirinka daga kasanmu ya kai musa fala na atiyan naka bi sihirin misli faji albaina na wa ka ma'idan la nukulifuhu nahnu wala ant makanan suwa yanzu abin da za a yi tunda yanzu kai ba ma annabci muka gane kana yi ba ka je ka koyi dabo dabo ne da sihiri to mu kuma mu dinnan a mazauna iya rayuwar mu ta misira ka gaya mana sihiri ya kai musa wallahi za mu yi gangamin da kai baka taba ganin sa ba shine fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya aike ƙauyuka ƙauyuka aka ce duk wani wanda ya goge wurin zane da sanin jiya da yau ya zo nan fir'auna na neman sa aiki ya taso saboda idan yaran nan ba in muka bar sa ne girma na zai faɗi mulki na ya kau hanci na ya turmuza sannan a ƙarshe zan yi rashin mabiya to da in yi wannan muguwar rawan gara kada in tashi duk abin da za a yi a wurin dakile shi to abin da da can kai baka dakile ba fir'auna tun yana yaro yanzu sai da ka bari dan zaki ya girma ya gawurta shine za ka yi kokarin murkushe shi ai ina tunanin da ya kamata ka murkushe shi tun kafin a kai wannan matsayi amma tun da har ka zo ya taso a gidanka ya kuma zo yanzu ya fuskance ka to ya kamata ka ce wannan al'amari yana da girma to gashi na قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون to akwai 'yan fada waɗanda al'amari ya taso su har kullum ba su ganin laifin shugaba duk abin da zai aikata su ba su gani sannan ba za su iya ɗaura shi akan kyakkyawan hanya ba bare su ba shi shawara gashi nan qala al-mala'u min sai manyan mutane fadawa daga cikin mutanansa min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun alim lallai wannan mai sihiri ne masani ya goge tunda mutumin da zai mai da sanda ta koma macijiya ya sanya hannunsa a aljihu ya fito da haske alluri ba a iya kallonsa ka san ko wannan iya shekarar da ya yi ta gudun hijira ya karanci abin kuma ya goge ya san shi don haka abin da zai faru yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ne kawai ya fidda ku daga cikin kasar ku a can yace bi sa'rihi da ainihin sa'irinsa fa ma za ta amurun me kuke ganin za a yi da mai za ku yi umarni aiki da ya taso saboda wannan gwamnatin tamu ce ne kuma in kuka yadda aka tunkuɗe ni ma ko rasa abin da za a yi saboda sabuwar gwamnati ce za a samu za a yi canji za a yi sauyi to ba lalle bane kuma an yi canjin a yi da ni to don haka sai a zo yanzu a haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda ɗan abin da ni nake samu ta gindin shugaba ni ma a hana wannan canji muna fahimta to gashi na ya'tuka to qalu sai suka ce arje ka daure shi ko kuma ka kama shi ko ka tsare shi ko ka tirke shi wa kahu da shi da dan uwansa din nan tunda tare suke wa arsil fil madaini hashirin to ka aika cikin garuruka da kauyuka waɗanda za su yi maka gangami su kwarmata su tattara maka ya tuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da dukkanin masu sihiri masana abinda za ka yi kenan kaka bari ya tafi saboda irin yadda ya zo ya ruɗa mu muna zaune cikin taro saki maciji har kai da kanka ka tashi za ka bada baya ya fito da hannunsa ya ainihin doɗe ma kowanne idanunsa idan muka bar wannan yaro ya tafi ya riga ya ci mu da yaƙi a don haka ka tirke shi ko kuma ka tsare shi da shi da abokin nasa da suka zo sannan ka tura ƙauyuka a gangami waɗanda za su tara maka masu sihiri za a zo maka da masana ayin dai wannan aiki ne yayin mutum aka muke da shi wanda yake mun sani sun samu a cikin kara'at ko kuma idan ka koma cikin shu'ara qalu arji wa akahu wa da'af fil madaini hashirin ka tuttura ne shine wa arsala fir'aunu fil madaini aka tuttura waɗanda za su kwarmata su ma aiki ya taso ya tuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da dukkanin mai sihiri masani imamu hamza da kisa'i a wannan wurin da can suna karantawa ya tuka bi kulli saharin alim wato kamar yadda ya zo a cikin ainihin abinan shu'ara can ana ce sahar to da imamu hamza da kisa'i su suna karantawa a nan hawa yau ya tuka bi kulli saharin alim wato za su zo maka da makura wurin sihiri masani wanda in ka nemi irinsa baka bukatan maka kira wani mutum to gashi nan وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين تو ينزو أقوي إيجاز بالقصر أنا وتو أنتك أيت مغانا da aka tura a cikin ƙauyuka sai aka je aka nemo yanzu da aka nemo ga sunan sun zo masu sihirin gasu sun bayyana waje as-saharatu fir'aun masu sihiri suka zo wurin fir'auna qalu sai suka ce a can in ka koma a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shin to wannan aiki fa ka san aiki ne babba muna da wani abu da ka ajiye mana na lada wanda zaka ba mu in har mu ne muka kasance mun yi rinjaye saboda ka san kai mai mulki ne mulkin ka ya gawurta girman ka ya shiga duk inda kai ma baka sani ba to ba zai yi wannan yaro da ya taso a kasan ka misali kaman kai ne a ce kana da yaro ma'aikaci shi kake sawa yanzu misali eh, wato ya kawo kaza ya kai kaza ya ɗauko kaza sai shi ma Allah ya buɗa masa ya kuɗi da ya kuɗi misali sai aka zo aka ce kana neman yarinya shi ma sai ya zo yana nema misali to kaga an kana da hankali kai mai kamata kai sai ka janye saboda kana da tunanin fa tunda yaro ya girma ya kamata kowa ya girma ya kafa gemi ne in dai gemun kirki ne to ya tattara girma na ya riƙe amma ya daina jan yara wasa <laughs> muna fahimta amma fir'auna sai ya tire ya ce za mu yi yaƙin bakin rai bakin fama aka kuma ingiza sa da suka zo suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shin akwai wani abu ne da ka sa mana na lada tunda ka san fa za mu yi amfani da hankali da karfi da lokaci da kuɗi da mabiya da kuma ƙasa don mu kadai ka ajiye mana wani abu qala sai ce na'am eh wa innakum in ka koma can idan na min al kai ba ma kyautar da zan baku da cikuci ba ai yanzu ku da ku za a dinga damawa da ku za a yi zama za ku kasance makusantan sarki duk abin da za a juya na sarauta da ku za a yi sannan kuma in kara muku da tukuci to kaga shikenan an goge musu baki yanzu Allah sa musu zuma sun riga sun ji abin da zai faru to gashi nan qalu ya musa مريم idan ka koma can تو ka koma can, da suka zo suka kalle shi domin wasu daga cikinsu shekarunsu da suka yi suna sihiri ya girme ma annabi Musa ba maganan haihuwa ba a shekarun da suka yi suna dabo-dabo da rufe ido da sihiri da sanin wannan abu ya girme ma annabi Musa to maganan haihuwa ba a magana to shi sa an ka koma aka samu daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma aka ce fir'auna ya tara masu sihiri kusan dubu goma sha biyar sannan imamu qatada ya ce radiyallahu an kai an ma ce a wani kaulin su dubu talatin ne da wani abu ga yawa kuma kowa ya zo da irin nashi burgamin da zai gurguri tsakuwa domin ayata ji tsoro da haka da suka kalle shi gashi dai sun ga matashi ne sannan kuma ƙasa ta su ce su suna tunanin 'yan gwamnati ne sarki ne ya neme su shi ko shi ya kawo zai tallata kansa to yanzu akwai abu guda biyu idan su suka yadda a cewansu ba koyai galaba a matsayinsu su na 'yan ƙasa to girman su ya faɗi kuma hancinsu ya turmuza don haka za a yi yaƙi ne guda biyu za mu yaƙi baƙo mu mai da shi inda ya fito sannan kuma za mu yi don neman kusanci wurin sarki faɗan da za a yi kenan ƙalu sai suka ce ya musa ya kai musa in ma an tulqiya ko dai kai ka fara jefa naka sihirin da ka zo da shi in ka koma can wa in ma an nakuna wa in ma an nakuna nahnu wa in ma an nakuna awwala man alqa ko kuma mu mu fara jefawa ko dai kai ka jefa in ma an tulqiya wa in ma an nakuna awwala man alqa ko dai kai ka jefa ko mu mu kasance na farko wanda zamu fara jefawa shine imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin ko kuma mu dinnan a'a mu mu fara jefawa hikimar da ke cikin haka ko dai kai kai jifa da naka kayan tsafin ya zanto mu mu yi namu su cinye naka daga baya ko kuma a'a mu mu jefa ka dumauce ka firgita ka rasa ta inda zaka fara ba mu mai kake so ai aka tsorata annabi Musa gashi nan qala alqu falamma alqaw saharun واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم النبي موسى قال سيتي ألقوا آآكو كفار جفوا قال بل ألقوا yace a'a ku ai tun da gida naku ne kuma kun zo fada jama'a kuma dun naku ne abin da ya kamata ku fara jefawa qala bal alqu فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها tas'a a lokacin da suka jefa waɗannan abubuwa an ce cikin isra'iliya sai ka ga giwa a sama tana tafiya sai ka kaga raƙumiya tsaye ya tashi annabi Musa saboda tsananin firgici da ɗimuwa fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai ya sanya tsoro a cikin ransa saboda ka duba ka gani misali ko da ƙwallon kafa ne za ka ga masana sukan ce wai akwai home advantage mutanen da suka zo a cikin gidansu a ƙasarsu a yankinsu jama'arsu gwamnatinsu ana da tunanin wasu suna da home advantage suna da ɗan wani abu da ake tunanin za a samu saboda waɗancan in an sun an kaɗa a ce ba su iya ba ku ko koya kuka motsa ko shirme kuka yi a ce eh kun iya akwai wannan damar da za ku samu to don haka annabi musa sai ɗumauta ya firgita yarsa ta inda zai fara ƙala alƙu ya ce ku jefa falamma alƙau a lokacin da suka jefa saharu a ayunan nas sai suka sihirce idanuwan mutane habuhun suka razanar da mutane waje bi sihirin azim suka zo da wani sihiri mai tsananin girma idan kokaji mai girma ya ce abu na da girma to girmansa ya kai al'azimu ba sunan Allah bane sunan ta'ala to sai ya kira kuma sihirinsu da girma kaga ashe abin da girma don haka firgicin da annabi Musa ya cancanta ya firgita saboda wanda ya tura shi ya ce eh lalle sun zo da abu mai girma منا بهندا تو فاوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قاشنا وأوحينا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك shi yasa har kullum yadda nake cewa wanda ya bi Allah shine yake da rabo wanda ya don Allah kuma ya huta kai ka duba ka ga yaya za ka sauwara kanka a irin wurin da ba naka ba kuma ka gudu da laifi ka dawo jama'an nan idan yanka ka za su yi in za a soya a gasa ba za su ƙoshi ba amma Allah subhanahu wataala ce nan nake so ka koma ka yi da'awa annabi Musa ya zo yana tafe da taimakon Allah subhanahu wataala yana tafe da sanin Allah yana tafe da mala'ikun Allah gashi nan ya haƙura wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa ga abin da muka ce an alqi asa ka jefar da wannan sanda taka fa idza hiya talqafu ma yafikun sai gashi sandan nan tana ciccinye abin da suka jefa duk abin da ta kama za ta cinye duk abin da ta kama za ta cinye a ana da tunanin abin ya yake ya yake fir'auna yana tunanin ya za a yi to an ce gabanin ai wannan kamar yadda aka samu daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wallahu a'lamu bi sihhati isnadihi aka ce lokacin da annabi musa ya zo ya samu shi shugaba babba daga cikin masu hirin ya ce to ni ba na zo in yi sa'insa ba ne na zo in kira ku ne zuwa ga Allah subhanahu wa amma shin ka bani garanti kai an ce kai ne masani wanda yake kai ne kamar da ake cewa nan shugaban limamai ko kuma ce limamin limamai misali an ce kai ne limamin limamai amma na masu hiri ka bani garanti shin idan Allah ya bani rinjaye akan ku zaka musulunta sai ya ce ni kuwa a yadda na goge da sanin wannan fage in har an samu wani mutum da ya ɗaran mani sanin wannan abu ashirin nake dambe shi aka yi wannan yarjejeniya an ce fir'auna ya ga sanda suka yi wannan magana amma bai san mai aka tattauna ba bai san mai aka ce ba mamaki dai ya kashe shi annabi Musa kai da baka san wannan mutum ba shi ma bai san ka ba menene ne uskus mai ake tattaunawa muna fahimta to gashi nan فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نعم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين نعم وألقي السحرة ساجدين نعم قالوا آمنا برب العالمين نعم رب موسى وهارون تو ألوكا تندسكازو فوقع الحق zo fa waqa وبطل ما كانوا يعملون abinda suka kasance suna aikatawa sai baci shi shine annabi Musa a cikin cewa eh, falamma alqaw Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhiqqu Allah al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun ai sai gaskiya ta auku abinda suka kasance suna aikatawa sai ya wargaje lalace asiri ya tono girma ya faɗi hanci ya turmuza fagulibo hunalik aka yi rinjaye a kansu a can wanqalabu suka juya sahirin suna kaskantattu wa ulqiya saharatu sajirin sai masu sihiri suka yi jifa suna masu sujjada qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da mahaliccin abe badai ba kuma wai karka yi tsammanin fir'auna dan fir'auna yana ikirarin shine Allah a'a mahalicin da mu muke nufi rabbi Musa wa Harun mahalicin annabi Musa da kuma Haruna can kuma yace qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa mun yi imani da mahalicin annabi haruna da annabi musa alaihi musallatu wasalam don haka fir'auna sai hankalinsa ya tashi a a fadata kuma sannan annabi musa alaihi salatu wasalam sai ya musu dabara a lokacin da suka nemi a sa lokacin da za a yi sai ce mau'idukum kuma zinati wa an wa an-nasu duha ni so nake a yi gangami ranar da kuke da tunanin kuna da wani abu da kuke na taro ko dai ya zanto ran kasuwa ko kuma ya zanto ran gangami a lokacin kuma a yi abu da rana yadda kowa zai ga kowa a haska kowa ya san kowa abin da ya faru kenan saboda ya sani alaihi salatu salam, yana tare da taimakon Allah subhanahu wataala don haka aka yi gangami da rana ne ba duhu ba dan inda duhu ne ana iya murda zance a ce ga yadda abu yake a'a lokacin hantsi ne tara zuwa sha ɗaya shi yasa Allah ya rantse da wannan lokaci yace du'a wal layli idza saja ya kuma tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce raka'o'i guda biyu da mutum zai yi a wannan lokacin da Allah ya tabbatar da gaskiya ya wargaza ƙarya ya fi duniya da abin da ke cikinta saboda lokacin yana da matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala a lokacin ne Allah ya tabbatar da gaskiya ya wargaza ƙarya ya karya fir'auna sannan kuma ya sanya masu sihiri suka yi imani a lokacin da suka yi imani sai fir'aun ya ce amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr a can yace fala sawfa ta'lamun da sannu za ku sani can kuma yace la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa a to yanzu saboda rainin mutunci da rainin wayau ni na gayyato ku na ce zan kusantar da ku ni kuma zan ba ku tukwici a fada yanzu sai ku miƙa masa wuya ku ce kun bisa ni tun kafin in ce ku bisa haka za ku yi mani a fada lalle kun nuna mani ni ban isa ba kuma kun nuna mani ku ku da mutunci to amma abin da zai faru wallahi zan tsitsire ku sannan zan yi muku azaba zan yanke hannun dama in yanke kafar hagu ko kuma in yanke hannun hagu sannan yanke kafar dama wallahi sai na muku wannan aiki amma ka duba imani irin na mutanen nan قالوا kan alama على ana جاءنا من البينات والذي faqdi ma ما إنما تقضي هذه الحياة duk abinda kaga dama abinda zai faru ya dade bai faru ba duk abinda da zaka aiwatar ka je ka aiwatar iyaka dai nan rayuwa ce ta duniya amma kuma daga duniya sai ina sai lahira a can kuma suka ce inna natma'u an yaghfira lana khatayana an kunna awwalal mu'minin mu dai muna kwaɗayin. Allah mahalicin mu subhanahu wata'ala ya gafarta mana abin da muka gabatar na kurakurai kasantuwan mu mu ne na farkon wanda muka fara imani da annabi Musa to har kullum tsakanin gaskiya da ƙarya haka ake sa'in tsakanin masu mulki da talakawa haka ake sa'in shi kullum mutumin da ya rike wani abu wanda yake tunanin abin nan idan yayi sake zai kubuce masa yana iya salwantar da duk wanda ya ga ya tsaya masa domin ya tabbatar da wannan abu nasa ne abin da ya samu fir'auna bai yi imani ba yana ta baza kokari amma kuma ka san duk mutumin da Allah ya doɗe basirarsa baya ba zai iya gani wani abu ba saboda matakai ne daban-daban kai kake bi ka kashe yanzu aka biyo Allah ya hana ka kashe cikin hikima sa. wannan yaro kai kare ne za ya je yanzu ya dawo ya ce maka ga yadda abu yake to ai har ma idan da kana da hankali ka ce to abin da zai faru kai firauna ko kuma kai musa abin da nake so da kai alaihi salatu wasalam yanzu ni dai ka san na riga ni mai mutum ne mai mulki ka ban mani mulki na kai ka riƙe annabcinka ba shi kenan na lafiya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ma mutane da yawa irin waɗannan ababe a lokacin da wato ainihin kisra annabi alaihi salatu wasalam ya tura masa wasiƙa kisran nan ya yaga wannan wasiƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi labari ya dawo masa sai annabi masa jafa'i ya ce mazzaqa risalati mazzaqa Allahu mulka ya kekkece wasiƙata Allah ka daddaita mulkinsa ana zaune shi kenan ɗansa ɗansa Allah ya ɗaura ɗansa a kansa ya ajalinsa ya kashe shi a lokacin da ake wannan kafin ɗan ya kashe shi wai ya tura a a taho da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wani gwamna nasa da ake kira baza a ƙasar yaman ya tura shi ya ce kaje wani mutum wai ya turo wai shi yanzu yana kirarin annabta ku je ku ɗauko min shi ku kawo shi nan mutanen nan suka je wurin annabi wasallam annabi ya karrama su ya mutunta su har ma suna dan ma annabi nasiha da ban tsoro suka ce ka san kamun shugaba in ya kama ka ba ba ka da wani ba ma ka da mai taimako a gagarin amma idan kai hakuri ka bi mu muka tafi mu mun san irin kalamai da zamu gaya masa zai hakura ba zai cutar da kai ba amma wallahi in ka ce ba za ka yi abin nan ba to muna jiya maka tsoro annabi ce to ku je kwanta aka ba su masauki sallallahu alaihi da safe suka tazo suka ce to ga mu mun zo mun shirya annabi ce to ai wannan sarki da kuke magana ba za ku gansa ba shi ma ba zai sake ganin ku ba domin jiya da daddare Allah ya daura ɗansa a kansa ya kashe shi sai suka ta to kai wa ya gaya maka ya ce Allah na ba'ani al'alimul khabir Allah da ya aiko ni in kira shi shi shi ya bani labarin yanzu ya mutu baya raye kana nufin mu koma mu gaya ma ba zan ce ku koma ku gaya masa shi wato gwamnan sa na Yaman kenan annabi sai yi wa'azi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku gaya masa idan ya anshi da awata ya zauna a kan mulkinsa ni kuma in rike annabci na to kaga da fir'auna ya haka kenan babu sauran tashin tashina kai je ka kira mutane da annabcinka ni kuma da ma ka same da mulki na banne da shi a lokacin da mutanen nan suka je wurin wannan gwamna suka ce to ji mutumin nan fa abin da ya faɗa amma kai kana da labari rufe bakin su ke da wuya sai ga wasiƙa ta zo daga shirawaihi ɗan kenan ya ce to ka an san mani bai a wurin mutane don babana ya yi zalunci kuma ni na kau da shi yanzu ni ne shugaba sai shi wannan gwamna ya ce to wanda zai ba da wannan labari ba irin kowa ba ne don haka ni yanzu na musulunta na bishi to kaga da fir'auna ya haka to amma abinda Allah subhanahu ta'ala ya hukunta babu makawa sai ya faru muna fata Allah ya datar da mu ya raya mu da imani ya kashe mu da imani za mu rasa aya nan insha Allah kamar yadda aka saba kuma har kullum akwai tambayoyi waɗanda suke zuwa kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi sannan ina roƙon Allah da Allah malam ya ƙara jan hankalin al'umma musamman masu sayar da magunguna na gargajiya irin batsa da kuma manyan kalamai da suke fada to gaskiya ne e, wannan al'amari sau da yawa an ka shiga kasuwa wato kakan ji irin waɗannan ababe sai ka ji ana batsa ana faɗin kausasan maganganu waɗanda yake suna iya tada ko su harzuka mutum su kai shi zuwa ga wani ainihin tudu daban don haka idan masu maganin gargajiya sun ji irin wannan ya kamata su tsarkake bakunansu domin alfasha mumini ba a san shi da alfasha ba ba kuma san shi da batsa ba na.